Shin ko kun san cewa sumbatar masoyi na ƙara kyau da sheƙin fuska musamman ga 'ya mace? A yau a cikin shirin za ku ji wani bincike da masana suka yi a kan yadda sumbata yake ƙara wa mata kyau da sheƙin fuska. Kada ku manta ku danna alamar subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan wani shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka, sannanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirye-shiryenmu na wannan tasha mai albarka ta ilmantarwa TV. Da fatan kuna jin daɗin kasancewa da mu a koda yaushe. Sumbata wata hanya ce da masoya ke amfani da ita wajen nuna soyayyarsu ga waɗanda suke so. Bayan masoya kuma, iyaye ma kan yi amfani da wannan hanya domin nuna soyayyarsu ga 'ya'yansu. Wata marubuciya da masaniyar abincin da ke inganta garkuwar jiki da ke ƙasar Amurka Gina Shrek ta bayyana wasu hanyoyi waɗanda sumbata ke inganta lafiyar mutane. Ga dai hanyoyin kamar haka. Na farko, Sumbata na ƙara danƙon soyayya a tsakanin masoya. Sumbata, musamman tsakanin masoya, na cikin hanyoyin da ke taimakawa mata wajen amincewa da namiji wajen yin jima'i ko kuma aure. Sai hanya ta biyu shi ne farantawa rai. Sumbata wata hanya ce da ke farantawa mutum rai yana kuma taimakawa wajen rage gajiya a jiki. An ce gamsuwar da ake samu a lokacin da ake sumbatar masoyi kusan daɗin iri ɗaya ne ga waɗanda suke maskewa da heroin. Sai hanya ta uku kuma shi ne inganta fatar mutum, musamman ga mata, sumbatar masoyi na ƙara musu haske da annuri a fuskarsu. sai ka ga fuskarsu tana sheƙi tana walwali a cewar masu binciken. Sai dalili na hudu kuma shine sumbata na taimakawa mutane da dama wajen samun gamsuwa kafin a fara jima'i, sannan kuma tana taimakawa wajen inganta sha'awar yin jima'i ga masoyi da masoyiyarsa. Wannan dai a taƙaice su ne binciken da Jena shirak ta bayyana, wanda Sumbata take ingantawa. Da fatan masoya za a inganta yadda ake sumbatar juna kamar yadda ya kamata, domin kun ji dai irin abubuwan da yake haifarwa, wanda za a ƙara samun soyayya a tsakanin masoyan. Allah ya sa mu dace amin.